yar diyon fidiyon luka uskun ma kawo fi hakan cilon kantawo kantulur mai sadu indin hindin luka arakan suratul waƙi alan karayye tun sukun fidiyon cilon milincin yin ta magana daya na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأصحاب الشمال ما في سموم وعين kama ala ya andiro amdo ne kufu burotu burotu de bayan su de ade ma amdo ne ke taun za kan boromin moma momin na gabsina de bayan su rinayin da ji kuwa andiro bayan do ne an gartu so walteram za kan nude bayan andiro su karawo ada jiri usulub lura ne taman kara mana zannawe isha gawa da kannuye zuwain kannuye kadiyoyin gawa da zannawe zuwain sambi sorakin jiyasori wanda ya kalan zaron ta yi kace rita timayen sandiye da saunan karo da ya kama guljin dinono wa ashabu shimal amdani wa filawuso ma ashabu shimal kai zaura dimiji ndu son sai amdani wa filan ka karin wa musu'antu ndu amsa yadda ma ashabu shimal ta li lisha'ani lamun zaura awaskata nusol yesa yomma sandima angartuso alkuffar wal munafiqun kirbiya munafuka kura kura sai yare sai ma ashabu shimal do fi samumin wa hamim sandiri suro azawdo ne ka samla kannuwa ya kashiru samum gulta ka samdo ne sami suri kunduri ya zuro fuzu azawu kannu ya rigayin ba adama samumdo wa hamim shi makurun jikon na kadata wani ya sade su yi bima in kalmuhuli ya shulu juho na ya rugujin yi sabbo min fafir usihim alhamim yusharu bihi ma fi butunihim wal julud sanjiro fiti in kalazaro dalma sufata fata sayro fiti fiti ya awsurun zaidi ron zai da san masu tulim Allah da zai yi walahun makami umin hadi dambuturan suye hamma suye shilan kalan zari dambujin malayya ada a sabon shimal do kurutan sandiri jisoron gawa samun wa hamima da sauna idin wa zillin min yahmum adai yi distro jisiro kafi alayin kafiya do ne kange sirnata kange silim putje suron ya hamu gulja kange kala-kala zina silim put don ma kange dina ya ma kan be sororo ga ya yarsu injin baya kuma na kannu baya yin da kan rojin wanda suro azawo kan ne din turmu du banan karogin ya ta kwa so sununa adde yin tuzar kifkata suro kange silim putje ne suro kan ne so silim dan zikan nuka nazir ma silim putje Ayi yi zo zulun fit alashin zai amma zannan zulun cirin ma zulun zaye gama shan doso shin warayin nan bai so adis zulun zire wa hurun ayin gulzina wanda zai yada zulun shim zai da zulun fit nan zairo kunduri nim zulun da nim zairo amma auzar suna da nim zulun ba wa shi nan wanda wa zillin min yahmum sanni kafiya ma zai sa isai intaliqu ila dillin bi thalathi shu'ab la dhalilin wala yughni min al-lahab innaha tarmi bi shararin kal qasri ka'annahu jimalatun sufur arkan nudo azau dufan zaiya kafiya da soriya kafin gala sale zai leza gagayya kan nuza sorin dingalo a yi sandiya sado nan nirgiza kama alara an girtin alara kemi matu saliniya da saliniyan ba ma saraka kun fi sakar kalu lam na kumin al-musalli ainihi a kan nuro zado saliniyan na wani kam salijin ba adama waltu ramso au salijin do saladro bikezi fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun annan kazuran yi musulmi kala na manjino ne kinin ga jina gana Allah rumin am kada le zana yin buron kada kuruci zai goyin gawo min ade miro da rasuro walzu gina da fato dumci ya gayi kurawun na tuma da ma bare ne ngalce kambe ga wuri sanatu kwalji ba yi au aram sanatu shankawa yi abiya yana tuma da shi ma rijin ne shi ma ne danin ala gam tauhid to kirtin sunna nabi alaihi salatu wasalam bi kirtin aw ala israna ram ala wazna wan la tarnuru ala gamiya kaman ne yiro rama zicin kaman da shi cidan gogi na da masu karu kulewa kira da gana yayi kala sunna yi har kuma kaman ne ya dela mago amma jiriyan kallo kambe da a da yara waja gayin gain nunguro na suli ba ma alatin tinda ba wanda ya hamu labari min wala kari. na do ne kuma kafiya sande ga gana da amusu ne labari ne nim amusu ba shilan wala karimin daraja ce ba nim karam ba. kam da gayya. karawo karawo rugulciya ma a wurin jijin ba ginayi ya yi abi ya kuma polisan ya sel zarro sakya a yi ifadmin na harki juwa kanu ya gina da a zaula gina da warata ya kam kama na kulkul garrata suwa ya suroro sakya hankalin gashin na a wala jire bai girani ma ya san matulun gullumi a yi nan karuna a lalwai nan yau abiye kan nula ya rai kan nula ya kuza silin fitowar zina mana dai kan ji marino zai ginanan na muminar ala gudu zai ya ala ga saya gabarni ala mumina gabarni ala gabar ala yin muminar gabara ma zai amma sa kam ne zai azawai ta sanduna rawar jiya ya azubtir shi ma ibada zawo har mara kuma ne gudun la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun wanda kan nuro kan biga labarin wala kari ru'usul luran ne نعلا والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين ألي مكر أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سر محدود سينديسو يما ذلك ما يحضر حورته غينا أما أصحاب الشمال كانوا يدروا كريا أزاون ذلك نقول نمزون زوفا نوايا آه نقول يا دليل سنديا أزاو دروا تارنا مالما ينعلا كمان دي كنجر رحمة كنجلو fadilanzu amma kin ji azubtirin nim adalin kuma yi dina yar mai kam la robo wani gona yara dufa larin jafo gulimiya kam sai a ah, an yi rasu rudo shiro can guzain wa a ah, wani yara kire a wura ya guzai kin jala ya kalambiya biya mana shiro can ya guzai amma mana zai babiya ada ilman dusu wani gujin amma da kam labiya kawai da zana lini can maskarar rambe ha a ta ayyar shi dum ha shi diwi dimiya amsa to mazai wani ta zalim gam amma gala da dimiya maratin ba an mara kaman din ya ma zanna ri kaino ya ayi sari zanna da tsayro kaino gulbi no yana ala zana amma kan gayon zari zanna da ciwin ba annan ka zo kan jo zanna da tafaddulan minhu subhanahu wa ta'ala fadlan zuro kara amma dai sai kan zuro gaga hana dai ayi san da kan zuro sado har ma kamar guljin innahum kanu qabla dhalika mutrafi sandi walzana qabla dhalik kaw iza leran kandro ga gain dro dinar da sauna din mutrafina sandi suro tarafian kashro ma'ana muna'amin kuma ya sandiro nyama cina ne lefa cina rumi bulbul da wuza da duk sabirti gina zana fuwata sai sai sai sai zai kuma na alaƙi ne ne ne na dai kuma mita yin digo wacce rasa lejin ba wuro moto ku doshi moto da a ezi wasu noshi hi hmm, hmm, hmm, ku yi na saran yadi suran yama yin kara kaji manjin da ne na lan yama nan dina da amma ade sha ko zina bai na iran da ala gaidu kalanzin bawo ya ci ja kuna zala kaftuna a china rol yokoya american a yokoya rolle ya koya wala shi da adini ala ikrazo wala dole su suka kraza wala yalla su suka kraza tambi so biya jina jina jina ti zai falcin din kalan zuba kalan zumbawa rumin biya tinin duma ya darasa ya ni biya sun lula do ne isin kura da wallimi kura da man biya na amla birgitin kundulim la salim du bullo waljin la wabjini min ma salan wabgulima ko jam du nuksin ha ada samma ai goni wani ni lan tida sidin ari en da darasu gozai annan kadro nyama jina ya fande tiji fane didi haramu a a zawal halal ne ta fande kurwan ne ya lahira ron ne, wanda lahiran jasuni ngori an gatuwa innahum kanu qabla zalika mutrafin nyaman kashuru kunnun suro nyama ya man kuru tokkorte na kashuru wa kanu yusirruna ala al-hinsi al-azim sandiya walzana yusirruna sandiya dimzin ala al-hinsi al-azim kala biyu kan boyen alhinti da awa fafarti ai fafarto tauhid da fafarti armar hinsil azim da malamai shirka da aminan karo inna shirka la zulmun azim shirka da biyu kan munan kaduro wa kanu yusirruna ala alhinsil azim wal zana sande dimzain kalawa da ala ya fafarti kan borin ariya filizna biyu ya kalan dimta da ta tajirwa ga nabi israr ne ya kuma da mummina sun gwarjin ayyano wasari wani ne ya من ربهم وجنة أرضها السماوات والأرض وإذا للمتقين الذين يبيقون في السراء والضراء والكاذب من الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون ديو سديا كان تكسين كلازا أيو سنرو على رؤى شدانو تكسين ديو غفر غفر زين ديو زارين فاستغفروا Ni dhunubihim no zana ala ganya duma ga farkin san dai biyu din dim zain bawo kan biyu lan dim jin bare alama biyu sirin bai dai ataibu min adambi dhanbi kaman la zambara kan biyu siriya tuncin din alama kan biyu ba sai e soro yayi e kara dan dimiya tun mi ala e gafarkin amma sai ya da bane da a wa kana yusirruna sandi san bi soro dum zana kalawa da ala ya farkin wanda ya da rawallin dai يسرون على الهند azim wa kanu yaquluna furusan de ala ru'ajidin gawr man da zan nyaman zan to korte ala ru'ajizana man le yarawa tidin sasarai sande sa guzai a idza mitna wa kunna turaban gele kuma nuye gaw nu yana nu da man kawar lambisin yi katiro walle ne wa idza man kilan din kuncin? a inna la mab'utun gele an a awsan goyo gare milla na la istib'ad koron zari koron asuye gini a a wurin mawon jimba rafilite a yi sandiya su fi an na kan cula mai dai sandiya na amza so na da isai kamta yar yauyar u du du miyau du bindi ba zana isai ade su fi isai baro sandiya gwazai kan dimi dai kam arisuroka ce din busu katiro walze shi lazim jin katiro walja walse ne sha sangere au nazar ko an mara sande guzai a inna lamar mutum gili an da kiro walta wa an da sa sangin a sa sangin gulam ya aizai a wa aba'un al-awwalu a wanda burutu so da yawa kuma sanda ta sangin rumaya a yi suka a wanda burutu dugun lana ku yi sai so sunna sanda ta sangin ta ta na kwa no zai sangori dinalan ga yi wa ajin lairan duro dinalan cino bawo kam lairan rale ja ishin ba nuna yawo cikin ba shi zana cirin ma da ji kuma dai nawi laro mu'ujiza cina mu'ujiza nawi dai nan karo kam da cine sa ciji waltuni au biya caman nunzugin izo kaman da ya shace zu zangin na fa amata Allahu miya ta amin thumma ba'ata ala ya shace jo samiya don ya shace jango na lan ka zu da zu dogo in konu a ayaro wal zinan karo sha kaman da ya shojo amma shi do ne ka zu da zu nuna da ki ja kan gatin ba ki ja yayin maradin zaru ta koraye choro au bi ayar choroin wal tumin aramana yi musaro maza na dai fa kullu nadribuhu bi ba'dihha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun kamin di bakka da dabba da wazana da ya kamin di ciwo kamar ayinan karota ta sango nuna da ndusha ta zo kila kamsha ta zuna ga tiptain da ya ciwo ne wane wa ta da wata ba ne amma ga ima nduma nawi ma nawi ga yi mana zama ba mare nawima kam la su zanga jina la kinin gati kam da ya kawo guda zun nuna doni su zanga sha kinin gati izin ya ci do so ka musu da duri tambo su awala so a da bawo har sunna kamar da ya gani sura al-zin amma da yawa jin ku isa amla so to wandana hatta kam ba zina ma cine su ci zile jin eh moto ya dai chini uma wane wanayachi ono dai chizili ono yele nuna aro chono ndusa ngomade قال أو كالذي مر على ألم تر الذي حاج إبراهيم في ربي أن أتاه الله ملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت أنا كده عليه يجيك من غاني بكده عليه kam lawu ma san gikin gulja ba ala roratal tiyuna ni ta ya sara mare ya ta san maki lokan nun kala kallo an galgana ne haramin musulmi nduma ala su zangin ma bawo a wani jiri kuma mana sai a arwari indu kamla ko shinu ya wai malayya karo kare ya malayya duro a shahadar wani da za malayya dai shabakci na ya shabban nimiya da ya ni a wurasa ya wai male yarin ziru roso go zina da yirza kai amso sunna da maka zanni su ngiru da tarzi ro da san ma soluti kuma za su yi wallata har kanashin la jittimi harami muslim hangal gana ne nonuma a hudu ne jiri a wayin su duna ne malamai bayan sarin a waya aukan kilomi dai adin da da luran na hadis salam gini gota dai arci masababin ra'is luran na suna gini adin gonyin na wallo na sambiya ya ne lole gayen shako suna yaro gayen aukan indi mai tajirwa da yare mana suriya gini diya ndu zawal kwal suna rumiya ya kashi ma luran na suna ya gotu ba da shi ma sha su zawal kwallo na kendi mire luran na suna da man gono ya yi asutu burotu ya ga yiron goja ce sauyi ti rawal jin kama alan da son guzain da dalil sauri na luran da manya guzain alam tara anna allaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa ram wala khamsa illa huwa wala ha huwa ma fi aina ma kuntum da ya rigoyon hafa الرحمن على الأرش استوى أمنتم من في السماء أن يحسب بكم الأرض فإذا هي تموت إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه هذا الوران ما قلته بل رفعه الله إليه loran da magulzo amma ni ya kama gullumin ma tun su lura ne hujja kuma a sifa kama da ya wurni min da ndu tawaye ada yaro fasar zo imam malik ada yaro fasar wani gullumin a fandin bawo ada yi awa jiriya ya hadis ya kan lura ne kal ba a su cuburutu ya dubi yin gonye ya sau kawo da ya rawar jiya ada wani ya kini ya kami dai hangal jeri suro shara idro e yikeya shara imanaja e hangal je suro yi ke hangal je yan kalkallono agonyen kalkalzin ya kalanya adi ce sau kawle shi inna ma kana qawlul mu'minina ay idza du'a ila Allah wa ya yakum ayuna an yaqulu sami'na wa ata'na fanyena gayyena adi ka andewa misallo hangal jiri awla bai kuro kuro rasi gojin ba sanu so lamar gaibi ne kuma lamar imana ne aya ala ya sun zasra nam ne ruyayya nusus do ne lura na sunna ya laden aya turin mangu wala turin ba mangu gulle turin ba mangu almaru alladina yu'minuna bil ghaibi dugulono gaibu kuma ala ta ruyen de gaibu malayaru yana ruyen de zanna kanno ruyen de bal ron de ya kala zama ruyen de hangal de ya goyi shi ne ruyen de ya tsira yana da amma da hangal ne suru yin da kasanyin ba bai ma kwanganya bai ma kwanganya gullinya da ya kaule zaune an maru kamar da a wada ya tsirayya an dero gina samu ya a wada kushinu sai hayyan za hannun doyi goja guzi misalin yi adamar ranar siminti fal gwanimi ne ya labu ndiya ya goji amma siminti bufiyu gwani guzaya gwanimi wa a yiro tinin da ala ya ta ada yiro garzi a hukuron ada ya gwani yiro ala ya garzi amma a wadda ne shiro ala ya aw kuro da gozuro na ne da kalima gana ne kuma wannan guna ne gozule shi ainihin karo sai riki zai gojin nan karo yo an dai hangal dai wadan zasra an dira matu zima leno kushano an dira matu nan kadro lamar gaibu gaibe zasara ka kadi kuru lamar gaibu gaibe guleya zanna sakando so bazgi a a wani ɗi na alayin shingai wani da alayin darajan zingai gullumiya da dalilin sun zumbe wa luran da au sun nana alayin sun sana gai a nabi sun sana gai amma alayin gulzi nabi gulzi ma ainin gilan ya zan gilan kare wani da hamdulama sai su luran turajin sai suna filasirin au jimi cuntuzuna ibada sirin shahar kam gilan mamare na kamgina ala shiro zanna sho adu gulen da ma. a wani da ha zanna da ana yi ba ya an da riga yan ana yi kila da arab biyo ganya da ba ya kwaya ndan na da ndan sho ndim dunyiro sho fannin bulan da ya yi ha fanyi rika kena lenge ga ake ada yi jini ala isra'i kila misra'i fani wani insha Allah fatura ne ala isra'iya na ji fatar boye wani auna ala ifajin nuni ne do zanna ala yi duka haɗin nan kwakwarti ne an galgana yau wanda an gartu sori ngwajili da siram zai a wuda ne kuma ne guzina gaibe da an gartu sande guzin awa aba'unar awwalo A awandeso borotudu sandiye wasan jakta singi da ya kama ya jawo ce ne ƙulgulle ta jiro ya ni sun jam innal awwali na wal akiri nono hayyar borotun da dare retun da al'awwali na min awwalil khalq min adama adama na yarawar laruma ba ni ji adamu shi ma alil ya buro dare alil dole sandilan laira wajen duro ya dai wal akiri dare sammaso lamajimu'un aw sabti والله سنجا سبتين توجر سنجا كما سنجين تنبيات يقول لما إلى ميقات يوم معلوم صادوني لقت الأنبياء وأتدرو ميقات يقول جن للزمان وللمكان yin bai ji ijin sandiya sarki farskiran bai أرض mahajar لان sarki yin duk mandi nan نواتا amma kan ji afa yin wazai inna sa'ata inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a yas'alunaka 'ani as-sa'ah ayyana mursaha qul innama ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghta duma no zin sala ila wajhi ya kaman da grazina alama an goyi zina alama da kuru suna na da san ma na alama kura kura da gafsa shirfal ma isi kin ce bani hada sai ya zaka taro isai gau alama da wazu cun da suna da man ko wajin bari wajin dumai zai sai lokacin da ala isra'anar alu sulu da sanan mana na zai Allah da kuma ne lokacin da su lokacin da suka isha dalan fati ne mun so suro kawar zai suro saduwa da bika tana da ni do butu mangu mi din nuna da sammati ka fallace ne paraskram fallan an ja sabti armar ard al mahshar wal kindi di do ne samnara amsa sabtiya da kwa kamar da sharafin ka take jiya. wanda la majmu'una ila miqat yawmin ma'lum satuna hmm. da jin imci ci madan kaman da ake jara sabta thumma innakum ayyuha ad-dallun al-mukaththibun kurungawo ne yara da wazana ne cino da wazana ne da jinnan dilo ne kuma an girtu buliyata ma katutu maso lera wata da katuwa gawo ne yaro dalilan kuma ya fete zina kalandon fele zina ala fi kulli shay'in ya? lahu aya tadullu ala annahu wahidu ay son ayan be jin yiro nim kilo ala iflezi ki kalan min ki min aya rumi wanda da ji attu san ne sai da an girada ayyuha al-mukaththibun ayyuha ad-dallun al-mukaththibun la'akiluna min shajarin min ne إنا جعلنا فتنة جاءون يا كمان دي إنا جعلنا فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلقها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون سورة دارسة سنبولين كسكاشي لك كم بلزر ما كلاشة تنيدي ونكمل دي نو كلاشة تنيدي سورة ناو رئي amma kamar ne su kowace na da a wani batti ya rumi da man kira shatan guda su wani a wani batti wa gulmi yanin shatan gulmi ya biya jindi ya kawar mai ayi kalan zarumi ayi la kan zarma kurufiyar la sumo da kala da ma kwazina eh? la shi da majiri la har sai jindi ya rama dai yau shi shatan kilan zuba an zare har lura ne diwin adayar shasu kowace na da ainihin bakin zina a kwanza wanda sandiyar zaune kaskaro ne zakko mere kaskar zakko mere sha zawiya ta sandin na sandiya zarfi ngai jiri a wuyin dimin ngai jiri rubin yin dimin alamana tada ana ciwon lo lemun camcamcin zuwa zubkumiya a yayi ngai shi ne a tsarin da a waje wanda nim zaudo ne kaskade da ya saka sa sasandin na rasa sasandin ba dunan sasandin na lalatu sulamin ya kala adin adai gujima da so ya jarra'uhu wala ya kado ya siye shi tajarra'u da shi ma shi zunubcin kila sai sun biya idin basarcin wala ya kare su da rasul sindin mulak alamana guda kauluwa sabda su dina yi ba a an gaidin shi gozu sindin guda mojin ba shi zidro lalastin kari kari zidro lalastin sindin guda lejin ba ne su bari ja duwajin su maminta wala ya kare su gawo da ji ayin zai yi su sa sindina din يندجي سكتا جنالا نولو قانونا ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بمي كرمو شروع إشن درسون معنى أسباب كرمي يرنجوشي متوفرة أما لي كرمو بانا كدرون يبا فشاربون عليه فشاربون عليه من الحميم ngawo ka kare zauna ka kare min zaun zuwa nan dibin za nan kuttun za da yin zauna yin gawon ba share bona alaihi min alhamim sandiya in kala ka kadiro dalma farata yughasu bima'in kalmuhliya sakari ne ka kare zawiya la yusmin wala yughni min ju'in guzna kana yi ta jimba, ba ti ya gargin ba sasandiya guri ya sandiya sayan gudu tuna dan jikin zai ma zai san ji ma zai ya sayar dalma fata dai dalma da ya turu fuska zaro isha fuska zaro ma kayi jik wari zai fuska da trodrop izi a tusan sasai ya shulwujo bi isa sharabu wa sa'ad murtafaka wani kuma dai wanda fasharibun alaihi min alhamid sandiyan jikon na adai dalma ya da sandiya sasai sasa inda kin zagiri fasharibu na shurbal him sandiya sasa shurbal him alhind karimo ngudu alinta marmai alhind kasuwa mai karimo a sitai karimo da kasuwa da su tsayya inji kin zabari da inji da ya ta su timbau sai in gaido ne hata surun zakalci sai in sai timar rojin ba amma sai rin ji gin dia sasen karimo rin ji sa amma sai rin dalma rin kan za shi ma da ala shin da zasu ala azan da ya saka sai kuma yi wani hada nuzuluhum yawmaddin arshi ma da so to turan zawo yin da ya da waja yin jaza ne ira din kuma da wani adama sandiya a wadon shila sototin no a wadon siffar mumina ya gade mumina so kanat lahum jannatul firdausi nuzula wa ne zanna firdausi zan biya ta tsaye ngon ya ga wani karayana awa kuma ya sanjiro da warzana wa fakihatin kathira la maqtu'atin wa la mamnu'a wa burjin marfu'a nyama ada sama kaman da ya fanzana amma an gartu da ada shi mawazzaran rawa annan kaduro ya imana mari biyawo muslim ne wanda gwam nan bibi a a kala amma ko ne wolo ma yin namtin ya kir muslim bi adai fafarkin a yi nan fafarkin lamar ala yau shaktimiya kadaru ala yi zasra ba tauhid ala yau an zirtis kuma da ya rashin zugonin kam gare rayo har san manya zawal ala yau shaktimiya da ji kalanin kusheta kalanin kusheta kiradin qur'ana an gurutan da ya kamar da ya saka bi idinillah na'am نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين bai gujin din wano nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun an girtu so dro ko asom kuma mai gujin an de manan dia alanye gelen ta maro ya yasrawa nga maro jilewa ala nam rumiya gidi islam jim awon ya na bi awon gab suna da nima jimma de jimiya ti dimba ngo ka blog numa kira ma siminti ma rod numa kamla ma samma bi amma gar wudu bonum gar ganya dim gar kin wati londu ngangal je banu o kamna kira su mi ju sabu wano sabko na ya wudu kunna gare ba nam je ba jim du ruzu gar ta ga ke nam ni mo jinwa mo jin bawo ci magar jin kazumu ni madu tumi zawan ni ma madu tumi au yumi ayo zun ni madimi na? yo nyiri dunya solo ala hilin kila majin. kurkula bi nan nurumi ala ala be jin yilan adamar wa fi anfusikum afala tubsirun nuskun do uno aya ala be tini mi kunduli lijin kam ni yim ni tambu mai taw tulura le kram kum gara fi ngaya kura to kunduli lijin kam zai kunduli atin dan tulin ayelan ja ta dondo ha suro dadi duwa amma suro din badiya amariji ayabewa kurkunduri ne da gamashin kunduri ne wa kunduri na mishin biyar gamashin ya kunduri na gamaro shi dirijin ba da kunduri ma wanji ke rijin tilu ya rijin kunduri kila ya e rijin gaina amma ga mace mara biya tun maro rizikin ga kokulo ko garan ko bawo rifut kuma da yake zuwa ha wa fi an anfusikum afala tubsirun annan kadro kuma da yawo nahnu khalaqnakum an nan da alanni فلولا تصدقون هل لا تصدقون يسريوه نيرو هيرو والجو ذلك ما يونه وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده ya وهو أهون عليه وله المثل الأعلى نحن خلقناكم فلولا تصدقون نقول أيك ما يندروا على الدين فلذي أفرأيتم ما تمنون ندور حوراسونو أولني كما نتوى رفينو إمالي ما تمنون نجدني نتوى يتين سليم عليه أأنتم تخلقونه أم نخلق الخالقون سبحان الله nan ji wani kuwa da alamu da an jima alamu hmm? ba wallo na sabti sabti ha kiri ne sha a wazin filtarin su da ishin ishin blada da ya ziyado ne tollo da suron sabtin ma isa sabtiya tollo fanimiya lenin jollimiya wallo jimi na sa inda yi nasu isa sabtin isu sarta sarta fanimin lenin jollimiya sabayin nutuwa da dajin birtar zawon lagabe zai rukurufu duk mana ya tafi da nada نحن خلقناكم فلولا تصدقوا أفرأيتم ما تمنون ألم نخلقكم من ماء mahimmi. jido ne lan alun zuro lan a waskata shan ganyen yanje tun zura hannu karin ja tun limi eh? imma ala kaulin na jasar zunan karo wa imma ala kaulin jitun zunan karo don so su mai ha layi na jasa maniwudu na jasa da layi a'a na jasa ga yara yau na jasa ga hidro da yin yayin tili ne jihar hanbali alama tilin ne ne au bulubulu hakkam ya tafam ya kare ne yono ayo na jasa gine ne leni no ne yo ne yawan alannunu tuwa da am nahnu al-khaliqun la anjima alanni a a ni ma alanni kama na nahnu qaddarna bainakum al-maut kuru kurkajen don kirmu da kadarri wa ma nahnu bi masbuqin an jani duma an jani firshin ba bi masbuqin ala yin tiyar kana ala ro tiyar kana duma ra tubu duma ala yin firshin ba kaske kayan, ningala da wani na har maro kirmu wata zura kuma non non dan libaniya a ah, jamani ro saudiya ro eh, indiya ro iraq aina wanda nukai bai da zinawa nahnu qaddanna bainakum al-maut an maro da hindu so kirmu dun ni isi sha na ne kursa ala kadar zuna bi niyero sandina sandi abin yoro kwallata kam da shi dawar wartuna ha duri su ala yoro duri kina il su ga maranta krazana sai ya kida ro kina sai da mashiro cin su da ya kwada wo kina da zina ha dawar ta gina kwa da naira wale bata ta zama shi gina zina gale dinar wa kan shi amdi duri ya rero rokarin la ala a wata Kwasan kwa sun shi dan biyaye ne a gina yi dingo jimma a duri mura zana cida satana ba nan ma nan karo cida ba ro kazi ba kumbun ya mawujin ba amma yi dille ni mai ayi ala limin <clears throat> adi da ya mana do kan boso rumin kuma ce da ma gwamnati ya kura rawar jiha ha a yi sirin a kwalle kunan dalge fato gange fato are estel estel latakiya da yi wayar ta dikiya ko ba rawar jiha ya duri dufai da sai ni ba nan dufa to a shi kwallon yau ha ba nan gaya a wani rasu na biya nyamara karo ciko a wani kiraro gana gamsuna da sani no zina ala ya roji ya shi bi amma ku ande zaman di izu falli awjina de yadda dia tum gono ya ndu o so ci ja duri yiro duri yiro duri yiro duri rumin ani sama inglaw har maro kamane gudun inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum mbi suro kamun do to dun so kala do ando bi anyi ala yiro teno adi amma wanda kolle sai nan karo gurtike sai sai yiro dikiya halalli ne ya sayar bikin haram ne ya sayar bikin haram nan gonin sayar jini ngo sai rika je zai amma ni da kawar lan ya tore ayi ne annan ka duro hangal gina yau kirmu ya andiya falafal min gojin sawa mu ya yanum gozina awanum gozina kamunum gozina kiramim gozina yambu ma gozina ni da karin da sitin yinan karon ya wuja lokaci ma Allah faida tare تسبيح جوه رواله استغفار جي كده خير يجي له ترنمرو واللي يمك جوه رواله نحن قدمنا بين قدموت وما نحن بمسبوقين ندوسني نبي ما بزنا يا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ونا أفعل ميتة فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت kamar da ya guji na bidro ngal ma kam lanyin buron no ti yende wani da bajin ba ba zai dam kurundu le yaro le jai ijin ba le yaro le zina yau ijin ba izina rumi a ale yi kama amma da ya le zina don izini nan nan ya awladi kere mu jin ba da kuma da yawon ala an nubaddila gayya ala an nubaddila amsalakum kaman dai addade rakkata adde falturo kurunduma furishin ba sha falturo misal dire amsalakum al misal da dawa da falliyan nan dia kuma ba ni ya ya kawo rosaru sakiya adai ne nan njimni min tuni min kalti min harni min kaciro walli min Allah dole rawa ja wa nunshi akum fi ma la ta'lamu arshi ma yawm al-qiyamah sange a alangiyan ale gare bilin a ada kira kamar andiya cejin andiya sange, rumin kamla kunduzula an gaskata amma sa lairan cija kilewa su laifi la kam kamzana har mara ya hata alai salatu gujin uh, guralandin inda kotu ba a sanar mal kiyamata wa hafatan quratan guralan alin ginaran ne tina ma naira rawa jasa magonin cinimi kaja wa zama ya ha kam zina da mai naira wajen cinimi na cinimi kama ba ana awwala halkin nu'idu wa'adan alaina inna kunna fa'ili burin ya alkana da ilai cinimi wannan shi akun fi mala alamu. futun nono yilan nan daga da millar sange alibirin sai lan nan sange. وهي أنكم نشأتم في بطون أمهاتكم وأخرجكم الله عز وجل من العدم إلى الحياة سريان بين جاء على التريك أطوار ها غري غري لزرم غري غري أدر إسم جنار لومار من ففالتمين ففالتمين ففالتمين غيرو كاتيرو غامي ففالتمين غيرو لشوتو ليرانشن دار دايسا زنارو غامي نوال جاو نيا فالتين كورو نيا زيرو رتدين tsarin yin da ya yi kada rasa na fili kama wa yi gai kun ga yi ne san maso zai wa wani shaku bi ma na ta ɗan zai ya nan kuma yi gujin nuna ratana ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما ke biya balitina ne ba do adamu duka kilanta alakatu na ye nutuwa nan biya alakatu nan dide nutuwa lan isu buro walzu isu daro walzu isu shilaro walzu shilari dalan zakte Allah don rofu tu da yi na roshulu har shi manan Ta talulade falawla tadhakkaruna gale nan dia tannuwawa tannoyi kawe tunoyin shilan ai halla Wata wa tadhakkarun adu kuma de hangal non fayda tuno dalil zirano no asuna mare fara'aitun ma taharuthun gilenen de ruwa ma'ana hawara sunoye ma taharuthuna awuna ni bare ni wili denu kulo faran wiya na ta bare ni wili rijin ha kirnui ma taharuthun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un gile andema itariye la ne mari wi saya ha ndu lenin kuma ni karam awdimin beya kulo furanin ku fi ni bulalanum kolum zakri ma mare yo sanji zirturiya njiri zirtiya ndu fi da kaljin kwaljikal ngalo ga wuri awiye ndu kaljin ala kaljin kalti ala ya jiro ni duwa ga yinum azallam kallon na jimiya riginwa rigin bawo sa ala ya kaltin sun da kaljin ne to na so kwalje da arumi an gai biyakta fari gidi kace din ha kajin ziririgi rizu suli ji son kata ala do isu gudu rowaji wanda ne nan jiwa da itariyu la addimari kuma ku zai inna allah falikul habbi wan nawa judu ala shimare timawa nawa dai difuno su su difuno dai kuma ana shi ma kan zanzirin renin a itali kuma da ya kuma yi wani an kun san una hunan diwa sha itali wula am na hannun zari'un an ma sha itali da yi launa ta ku ake rayaya da ji an nahu hutaman ta ku haka zin sun harrata rosan jaji yana a wanda nuna tuwa da biya na tuwa rija biya surul kanu eh, kawusewar su Kajin kime cito walji arira walja kam la yarsu faljinwa mai faljin ba law sha'ula sha'ala jannahu hutaman sa'allan de bazaltum tafakkahun da ina lan sadi nan de sa'allan balinu hangal zaro gawa tafakkahun ma'ana karokuta hangal zaro gawa ainan karo a wandoni ne na tuwa da baban na nan karo ai maran nujuwa nan de nugului inna la mughramun a a an diri ba dai an dia asar kuraro tukuna la mughramun ma'ana an diro haramtuna la mughramun gurm gulja alamana kalamin kusu kusumai kusun su sumona alama adai wanda a wado ne na tena da lezi rizu fanjen yin do fanjen da muku wanda yin bawo kulo yin bawo bana halan kambi asar rogana da ilan bai a a'a bal nahnu mahrumun an jira an jira da haram gatu mahrumun mana an jira da kadu a washi ma da sau a yau da su fi a ma alladhi tashrabun gilan da ruwawa inji do ne kuma yawo ma da hawara su no inji kuma yayi na da a antum anzaltumuhu min almuzn gilanin wa sawun jida bodun am nahnu munzirun la an jama sai kamar da goyi an na sababin alma'a sabba kamar da shi ita sawa mawon jida an ma an kuma zartu min almuzini am hannun. munzilun kamar ala shi masu sawa launa sha'u ta kuwa cira ya rawar launa ja'annahu ujajen ta kuwa jida kutun gongo drag drag ko jena ujajire jido ne ji manda wumni mi aran mi dubba ta kuwa ada yaro jena ndan ga yi fanduwi fanduwa amma ala yin jida ka jiro sunina dan min sisain cidin bojin guljin wa anzala min samaan fa askannahu fil ard wa inna ala dhahabin bihi laqadirun law nasha janahu ujajan falawla tashkurun ile gamaru askarnu wa ta askarnu ya ci mana jiro her ne nan kare أفرأيتم النار التي تورون gelenan dia ruwawa hawara su noye kala kannulu ni kunuwi da turun ajmana to qidun antum ansha'atum shajarata nan diwa kaska zida alannu kaska do ne kilan kuma krimi diwi kaska kanu ne wa alannu ha la am nahnu almunshi'un la andima ala sama wa kaskada ala shi ma ala so nazir kayugi karan burfiyata sallu ya kudu laduwi? adanya yon danu tafakar jiwawa fuska da ayan riyon sama kaman da najiron ya mara shi do har mara kuma gujin nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin an dai ci ne fuska so da rizin da no sallu bai da tuwi ya da tazkira kawero ci di danu tafakar jiwo nono kaman da shi mana yaron ya mara su do ciro askirno sha awon noro kurusan wa mata'an lil muqwin kurusha tamtam rochidi lil muqwina amdone kanuda kutuma su muqwin da su al musafirin alladhina yatamatta'una bi iqadin nas an bularo su mun ma kan bularo ma kan nura lambitin ya zuzurta kan nugu to yaro lambitin ya zuzurta a wanzu lawar ta auje ta yaro eh, ya للمقوين عمدن كندا فوزا فإذا تيما هل بلاروين كل أو هل نمتنا بلا نمتنا كل ذلك كما يقولون في ذلك فسبح باسم ربك العظيم فسبح نية تسبيه دي باسم ربك العظيم سنوني كمان على كم بيلم معنى سبحان ربي العظيم نية دي نعلن تسبيح دي كمان دي تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب aw angasan gulew son ala cintumin aw aywan gulew son ala cintumin alshima ma'ana subhanallah subhanallah kalmar ne kambo subhanallah walhamdulillah tamla'an wa ya aw tamla'u ma bayna as-sama'i wal ard kalmar ne kambo tasbidiyan walzu shilan kambe daraja swandin shilan kabbe biyun zukukustin kambe kabbe ziliwo swandin ala gulena robara da su tare da wazina da ala ndiya fuzu ala malaman da su yadda su a wanda su a gafirzu am de don di masai kuma da ala sanduro da lefa a co kalewa man da ala lefa ndiya su riwo اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واثرنا ولا تؤثر علينا وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين